يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمين ine muku gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tsalki, kuma gaisuwa mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammaci alhamis sha biyar ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban maji daɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da shida ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu kuma ya karbi mu da sallolinmu da sauran ibadodinmu sa'annan ya gafarta muna dukkanin kurakuranmu ya kuma biya muna dukkanin bukatunmu muna cikin tafsirin aya da 172 da kuma saba'in da 173 a suratul bakara inda Allah maɗaukakin sarki yake horonmu da mu ci daga a tsayibat waton alkakakku kuma halartaccen abubuwa waɗanda ya ɗora muna a doron ƙasa a matsayin arziki ya ayyuhal lazina amanu tsaye ba ki mara razaqnakum ku ci daga halal kuma tsalkakakke abari waɗanda suke halatacci kuma tsalkakakku mara razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi wanda wannan yana nunin cewa abin da kurum ya halatta gare mu daga cikin abubuwan da suke bisa doron ƙasa su ne a tsayyabat abubuwan da kuma suke kishiyar tsayyabat su ne alkhaba'i su kuma haramtacce abubuwa ne gare mu duk yadda abu wanda yake hadis ya baka shawa to ka guje shi domin haramun ne gare ka bisa da karantarwa wannan ayar wanda ma in mun koma suratul a'raf za mu ƙara ganin tabbatar da haka domin ku Allah madaukakin sarki yana cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-qaba'ith a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki yana cewa wayu hillu lahum at-tayyibat kuma Allah yana halatta ma musulmi abinci wanda yake at-tayyib wanda yake mai dadi mai tsalki kuma halattacce wa yuharrimu al qaba'isa sannan yana haramta musu munana dukkan wani abinci wanda yake munana to haram ne amma da ka ɗaiɗe waɗannan munana abubuwa to dukkanin wani abu da ya rage ka ɗauke shi halattacce abu don haka malamai suka ce asali cikin abinci shine halacci duk abin da aka ce maka ba a ci hadis ne to dole a kawo maka nassi mai karantar da cewa hadis ne idan babu nassi mai karantar da cewa hadis ne to wannan abin halal ne to shine muka shiga lissafin haba'is miyagun abubuwa waɗanda shari'a ta haramta jiya ma ambaci guba ko muka ce nau'i na farko shine guba duk abin da ya kasance guba to haramun ne mutum ya ci shi domin kamar kashe kai ne ko kuma jefa kai cikin halaka muka kuma ba da hadisa abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda hadisi wanda yake kuna laye na biyu muka ce daga cikin abin tuta waɗanda shari'a ke kallo kaba'i su ne abubuwa masu samayi dukkan wani abinci wanda yake muskir mukdir to wannan abincin shari'a tana kallon shi a matsayin hadis mugun abinci wanda yake kishiyar alkakakke ko kuma halattacce wanda jiya mun kawo hadisai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haramta muna shan giya kuma yake muna kashedi game da abinda ya shafi giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan giyar kuma za a rika kiranta da wasu sunaye waɗanda ba sunanta ba ko hadisi ibn maja hadisi na 420 a sunan ibn maja haka ma a sahihu ibn hibban hadisi na 6758 sai kuma littafin sahihu targhib hadisi na 2378 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yashrabu nasu min ummatil al-khamra wasu mutane daga cikin al'umma ta za su sha giya muna ha da gari ismiha kuma za su rika kiranta ba da sunanta ba wanda babu shakka a yau ana shan giya kuma ana kiranta da wani suna na daban wanda ba sunanta ba saboda haka abubuwan sha na giya har sun ɓace ma mutane da yawan mutane ma ba su san su ba alhalin kasancewar giya ne akwai abubuwan sha ga sunan waɗanda ake sayarwa dare da rana akwai waɗanda mu muke yin su da hannunmu amma kuma giya ne A dai mamaki ma yanzu nan ba da jimawa ba na ba da kuɗi na ce so mai yara ɗan lemun kwalba na sha aka je aka sau nau'i daban-daban daga cikinsu ana kawowa ina dubawa na fitar da ɗaya nake tabbas wannan lemun kwalba akwai giya cike shi yanzu haka yana akan teburi na wari tana hana su sha saboda yaduwar da giya ta yi cikin abubuwanmu suna iddiyayen cewa wai giyar da ke ciki yan kalilanci fama ma giya ce fa wadda ta sai ƙarfin whisky giya ce mai ƙarfi wadda har ta wuce a kira ta liko ta kai a kira ta spirit saboda ƙarfin giyar ba wannan mechanical spirit ba akwai wani nau'i na distill alcohol wanda ake kira spirit to ta sai a kira ta haka saboda concentration ɗinta tana da concentration na 35 to 45% abv alcohol by volume concentration nata to tana da wannan irin mummunan concentration amma kuma ake ta wai don abu ya ƙara daɗi su kamfumfun nan da suke yin da yawan limunan kwalba suna zuba ta ne don ya ƙara daɗi ya yi ƙamshin giya ya yi ƙamshi mai daɗi saboda su a gudunsu wannan ƙamshin na giya ƙamshin daɗi ne ko mutane sun gamsu da haka sa'annan kuma ya yi ɗanɗano mai daɗi saboda wannan ɗanɗanon na giyar ɗanɗano ne mai daɗi da aka yi har ya zama abin alfahari sa'annan mun yi ta zuba giyan nan cikin abubuwan shan mu ba mu sani ba kuma wallahi giya ce muke ɗibuwa mu zuba da zan yi rantsuwa in ce duk wanda ke gurin nan ya sha giya wallahi na san bai ka fara ba sai dai na san ya sha cikin rashin sani ne ya sha ne cikin rashin sani saboda akwai abubuwan sha da dama da muke yi ka aji abubuwan da ake na shi ba su nake magana ba domin mafi yawan abubuwan da muke na shi ba magiya ake samarwa a cikinsu ba kamar kunun zaki, kamar kunun aya kamar fura kamar wannan kamu ko koko da sauransu duka fermentation ne amma lactic acid fermentation ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo wasu ƙwayoyin halitta waɗanda sun hana samuwar giya cikin waɗannan abubuwan don haka ka sha ka halal malak sha kunun ayarka halal malak sha kunun zaƙinka halal malak ba giya ciki sannan abubuwan da ma ake alcohol fermentation nasu ni ba masu nake magana ba wannan kwalba ce ta giya ga ta nan cikin shaguna ana sayarwa amma mutane ba su san giya ba ce kuma su ɗebo su zuba cikin abin shan su su garwaya su sha sannan ƙalla ne za ka ga biskit ba a zuba wannan abin ciki ba ƙalla ne za ka ga wani kek ba a ɗebo aka zuba ba ƙalla ne za ka ga suna ana ta ɗebowa ana zubawa da na so da zan faɗa muku in ce da kaza da kaza da kaza da kaza amma akwai harkar rikicin mutane ko? kun san da yawan mutane yau wani ba bincike yake yi ba ko ba karatu yake yi ba jira yake a faɗi ya fito ya ƙaryata wasu kuma sun samu sana'a a social media za su zo su ce an ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza su ta yi wani ma idan ya tashi sai ya ƙara gishiri da magi ko? so kun gaba za su tsaya inda aka tsaya ba ba ina magana fomentation ba fani fomentation process ne wanda ga nan cikin abin mu da dama daddawa wannan da fomentation ake yin ta sa'annan ga kilishi nan ana fermentation cike shi aiki sa'annan ga abincota nan da dama da muke yi waɗanda sun wuce a lissafa waɗanda su sun shafi abinda ake kira fermentation to ba su ba wannan abubuwa ne muke ɗebowa mu zuba alhali waɗannan abubuwan giya ne mu ɗebo su mu zuba ƙabanmu da kurinmu cewa Jiya da ke giyar ko ba da yawa muka zuba ta ba giya ce mai mugun ƙarfi yanzu idan na faɗi ta wani bai san giya ba ce amma da na faɗi ya gano yanzu da ya sau ya zuba ga ruwa ya motsi ya sha wallahi buguwa zai yi wannan abin da ka sau shi ka zuba shi cikin ruwa kan motsi ka kurɓa ka shanye buguwa za ta yi to amma kuma yana da ɗanɗano mai daɗi da sauransu sai a kama ɗiba ana zubawa cikin abubuwa don su ƙara ɗanɗano su kaga na asiri ai kun ga kuma an yi baya ba gani to ai na faɗi kuma na koya ma wasu don wanda duk aka hana ma ya je gidan giya ya sha giya da wannan zai amfani an fahimta da wannan zai amfani so wayannan abubuwan sai an kula kuma duk da abubuwa waɗanda ake haɗawa na lemuna abinda muke kira juice da kuma nabi ime shi ma sai an bi a hankali domin suka rikide su koma giya akwai firiyi wanda yake cikin iska wanda yakan shiga cikin tsatsatsen lemu tsatsatsen fruit da makamantansu ya fara da process na fermentation wanda mazan Allah ya kan sha nabi ya za a yi mai tsime ya sha amma bai wuce kwana uku kwana na farko manzon Allah zai sha kwana na biyu manzon Allah zai sha kwana na uku da ya cika kwanan na uku manzon Allah ba zai sha ba domin wannan lokacin fermentation process din ya fara kuma ya ci gaba idan ya ɗauki wasu kwanaki masu yawa shi kenan zai koma barkutu da ka sha buguwa za ka yi manzo Allah bai sha shi ya wasu daga cikin 'yan baya masu son su zagi manzon Allah suka ɗauki hadisan manzon Allah ya sha nabi suka ce an shehu manzon Allah ya sha giya to wannan nabizi ne ya sha kamar ka sha juice ne wannan haka manzon Allah ya sha sai dai juice ɗin idan ka buɗe shi ka aje shi ya daɗe ba na son faɗi domin kada a koya ma wasu to akwai lokacin da zai rikidewa ya koma giya ya zama ya samar da giya saboda shugar da ke ciki za ta yi fermenting kuma alcohol fermentation ta yi producing ethanol C2H5OH wannan ethanol din dama shi ne giya shi ne ke shiga cikin kan mutum ya bugar da shi ya sa mutum ya samu canjin yanayi ya rika jin nishadin da ba shi in ma ya sha da yawa har ya kai ga buguwa ya san ya fita hayyacin kanshi ko? to a kiyaye da wannan masu Allah yakan yi taka tsantsan ta gefe abin da ya shafi wannan haka ma idan za a yi manzon Allah na bizi to ba a haɗa furut da yawa wuri guda manzon Allah ya ce kada a haɗa furut da furut kada ku haɗa wannan da wannan kada ku haɗa wancan da wancan wajen yin nabizi ya ce kada a haɗa dabino da ɗanyen dabino albusu kada ku haɗa su guri ɗaya kada ku haɗa zabibi da kaza kowannen su kuri shi daban-daban shi ma akwai hikima ba ni son ne ya tsawaita ɗumi na kan wannan saboda kamar koya masu ne waɗanda ba su gane ba su masu ilimin sun sani ka koya musu ne ba sai sun je sun saya ba za su zauna gida su yi abinsu da haka in ma hukuma ta sa an daina sayar da abin ko ina to gashi kuma suna iya yi sai dai da bino ya mai ke shi giya ya sha abitai an fahimta sannan ya ɗebo masara ko dawa ko gero ya mayar giya ko kwakwa ko menene ya sha abinci abinda wani sahabi ya faɗi ya ce can garinsa suna yi ana kiranta almir wanda su za su zuba ma dawa ruwa sai ta fara tsiruwa sa na aje a canya ta a hahaɗa a hahaɗa a hahaɗa dai sai a mayar da su ya koma giya ba ka dai wannan kalubale ga malaman biochemistry da malaman microbiology da sauran waɗanda suke da ilimi wanda ya shafi wannan ɓangaren Da su dawo su nuna wa mutane amfanin kasancewa su musulmi ni ba mu yanke hukunci amma su dawo su yi bincike su fitar ma mutane hukunci wanda yake shine mafifici su bayar da bayani wanda yake mafi inganci sai su haɗu da malamai su ko malamai da suka san nusus sai su fitar da falal verdict su hidda result na ƙarshe cewa abu ka za haram ne abu ka za halal ne abu ka za ga yadda yake abu ka za ga yadda yake amma in ba haka ba fa akwai matsaloli ban lalle lalle yana da wuya ka shiga shago ka buɗe fridge ana sayar da kayayyakin sanyi ciki kwace in kan lalaba ɗaya biyu uku sai ka tarar da abin da yake akwai giya ciki kuma concentrated alcohol ce aka ɗauko da ganga aka ɗiba aka zuba don ya ƙara daɗi giya ce concentrated one aka ɗiba aka ƙara wadda ta fi burkutu duk yadda burkutu ta yi yeast wanda yake yin wannan fermentation ɗin dai wuce 18% mutuwa yake yi bai wuce 18% ba zai iya ci gaba da activities nashi ba sai ma yanzu ne aka samar da wani artificial microorganism so da suke taimaka ma fermentation har a samu 25% so wannan sai an yi distillation an tsotsar wanda ke ciki an ƙara ma biyar karfi ta kai ƙarfin 35 zuwa 45 sa'annan a sa cikin kwalabe a ɗebo a baka ka zuba cikin zobo a ɗebo a baka ka zuba cikin mi da yawan zobo da ake sha ai ana zubawa ciki da yawan zobo shi yasa nake kowa ya sha ai duk mai yawan yawan shan zobo ai ya sha mai aukuwa ta riga ta auku akwai abubuwan da ake zuba ba zan faɗi ko menene ba dai idan ana so wannan sai a nemi malaman chemistry zan yi bayani idan na yi bayani su sun sani za su tabbatar da abin da na faɗi da malamai su kuma sai su zauna ni ba in sa in yanki ma al'umma hukunci ba amma dina hango wannan kuma gaskiya ce haƙƙul ya ne ni ban da shakka gaskiya ce haƙƙul ke ne ba kuma kutse ne ma abin ba abu na wanda ni na karantar da shi na karance shi kuma na karantar da shi haka na san shi tabbas tabbas cewa ga abin da muke amfani da shi nan cikin abu baɗin shan mu da dama wanda giya ce sai malamai su faɗa mana shi ya halatta ka ɗebo abin da za ka sha ka zuba mai giya sannan ka motse ka sha don kana kurin cewa ai ɗan kaɗanta ka zuba ba ta isa ta bugar da kai ba sai a hadisai ga sunan akwai fatawa ta kwamitin Lajna a da'ima wanda yana da wannan fatawar ina da littafin zai kai balu arba'in na kuma karanta na kuma fitar da inda fatawan take duka za mu zo a aza ta a ɗoko ɗannan hadisa a aza a ɗoko duk abin da ake ɗokawa a aza shi labarin giya ma wai kada ka yi musu giya ce shi wannan babu musu da nan har birnin sun ba wanda ya isa yi wannan musu in ya kai ma'ana to bai isa yi musun kasancewa waɗannan abubuwan giya ba kuma sayar da su ake cikin shagunan ko manzo Allah ya hana sai da giya ya hana da kwanta ya hana komai nata kuma sayarwa ake yi yana da waya ka kai na supermarket ban cika maka kwando kwando nata ba sai da shi mai supermarket din bai san giya ba ce Allah ko bai kama mutum da laifin da bai sani ba ko rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to ala ayi halin da masana a cikin al'umma ko yaushe su je su ta bincike kada mu zo mu rika cin abubuwa ba mu san ko menene muke ci ba alhalin muna da musulmi masana akwai musulmi waɗanda Allah ya ba ilimi Allah ya ba ƙwaƙwalwa suka rayu ƙwaƙwalwa ko mai zurfi suka karanci ajin suka yi zurfi ciki ne mula da shi ga sunan cike da jami'o'i wannan haƙƙin su ne na duk ire-iren waɗannan abubuwan su riƙa zaƙulo su suna gwada mutane aƙalla dai mutane su san gaskiyar abin da suke ci ba su riƙa ci alhalin ba su sani ba kuma ga masu ilimi waɗanda ya kamata a ce sun sanar amma kuma sun yi kwance sun ƙi yin wannan binciken ba ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu to abin da jike ke giya yana daga cikin abubuwa waɗanda shari'a ta haramta yana cikin hadisat shi ne da ke sa maye kuma annabi ya ce ma askara kasiruhu faƙaliluhu haramu duk abinda da eh, mai yawan shi ke iya sa maye wani hadisi yake ko da bahu ɗaya nashi ke sa mayi to ka sa hannu ka ɗibi kan kwata ɗaya ka sha nashi haram ne ko da ko sai an sha bahu ɗaya sannan ake mayi to ka sha kan kwata ɗaya nashi wannan ajiyar haram ne ina fata an fahimta sannan giya babban mugu abu ce muna da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa alhamru ummul khaba'i giya ita ce uwar miyagun abubuwa kun ga Allah ya ce ya haramta khabisat ko ko ba haka yake ba suratul ma'ida aya ta 156 ko Allah ya haramta khabisat to gashi nan manzo Allah ya ce alhamru ummul khaba'isi duk wani mummuna abu to giya ita ce uwa gare shi yace faman sharibaha wanda duk shata lam tuqbal salatun 40 yawman wanda duk shata to ba a karɓar sallar shi har tsawon kwanaki 40 fa in mata wahiya fi batnihi in ma har ya mutu tana cikin cikin shi to mata mitatan jahiliyatan yayi mutuwa mutuwa ta jahiliya la haula wala quwwata illa billah sannan abdullahi bin mas'ud ya ce ku ma mani ku yi cross da ni ku sa mashi ta ƙarƙashi na ku je makabarta ku tono kaburbura ku samu kabarin mashaye giya duk inda yake ku tono in har kuka gaba a juya shi ya bar dubi alƙibla ba yake ta ku soka ni wannan mashin ku tsire ni ya ce a yi tsirai da shi ma dama dai aka ga kaburburan mashaya giya ba a juyar da su suka ba alƙibla baya ba wani sarki daga cikin sarakuna waɗanda aka yi daga cikin magabata wanda yana cikin muluk na banu umayya wanda ake kira abdulmalik bin marwan shi yake ba da labari an na shaban a ilaihi bakiyan hazinan cewa wani saurayi ya zo mishi saurayin nan yana ta kuka sa'annan yana bakin ciki faƙala ya amiral mu'minin innir takabtu zamban aziman fa halli min taubakin yace ya amiral mu'minin lalle ni fa na afka ma zunubi zunubi kuma wanda yake mai girma shin ko ina da tuba faƙala sai shi wannan basaraken ya ce wa ma zambuka ya ce menene zunubin naka ƙala ya ce zambi aziman zunubi na fa mai girma ne za ka yana ganin kamar Allah ba zai gafarta mishi zunubin shi ba ko? shi ko Allah maɗaukacin sarki ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kira ka ce ya ibadi ya ku bayina ka kira mutane ka kira aljannu ka faɗa musu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu komai girman zunubin bawa Allah maɗaukakin sarki yana iya gafarta mishi zunubin don haka sai wannan basara ke cewa ma huwa shi wa menene laifin naka kuma ko menene laifin naka ma huwa ko menene Allah fa in fa innahu yaqbalu tawbata min ibadihi wa ya'fu an sayyi'at domin ko shi ubangijinka yana karɓar tuba daga bayi sannan yana rangwame da miyagun ayyuka waɗanda aka aikata ala sai wannan saurayin ya ce ya amiral mu'minin kuntu an bushil kubura ya ce wallahi na kasance ina tunan kaburbura wa kuntu ara fiha umuran ajiba kuma na zamo a lokacin da nake tonon kaburburan nan ina ganin al'amura cikin kaburburan nan masu ban mamaki ƙala ya ce mara aita mai ka gani ƙala ya ce ya amiral mu'minin na bashtu lailatan ƙabran ya ce wani dare na tona wani ƙabari domin kun san masu tonon ƙabari suna ɗaukan dare ne ko? don haka ya lallaba cikin dare ya shiga wata makabarta ya cimma wani kabari ya ce ya shiga tunan kabari wasu fa saboda lalacewa suna satar da kafani ne duk da yake boka ya ake kai da kafanin ko da shi ake magunguna wani za a yi mishi magani da wannan likafanin ya kwanta bai kuma amfani sai haka ciwo ya kama shi da ya fi ta kasuwa wajen sana'a sai ka gaba iyawa sai ya dawo gida zai koma kamar gawa duk abin da ya saba yi canda wani mai ilimi na a ofis yake sai a yi mishi wannan sai ga ya koma tamkar gawa ya dawo ya yi kwance bai taɓa samun lafiya wani kuma akan ɗin wani ɓangare na jikin ɗan adam sai a yi mishi magani idan a yi wannan maganin za a nakasa shi ya kasance bai iya wani amfani daga cikin amfanonin da ya saba yi musamman ya fi faruwa ga mata ko za ta sa a bibi al'aura ta jikin namiji cikin kabari a je a yi tsafi da ita daga wannan lokacin kishiyarta mijinta zai kama kyamarta bai iya haɗa shimfiɗa da ita kai wata ba ko kishiyarta ta ke, wata ma diyar kishiyarta ta ke ma 'ya'yan kishiyarta mata in sun yi aure shi ke nan fa auren bai yi a ta samun matsala don haka ya je makabarta wajen ciran wajen tunan kaburbura ya ce na bastu lailatan kabran ya ce na tona wani kabari a wani dare ya ce fara aiki sahibahu huwila waje huhu an alƙibla Ya ce sai ne ga wanda ke cikin kabarin an juya fuskar daga alƙibla yace fa kiftun menuhu sai na ji tsoro gare shi domin ga al'ada in ka tona kabari za ka ga fuskar wanda yake ciki tana dibin alƙibla ko? inda ya bakabarcen musulmi ne to wannan gaki an juya kan an juya kan ya kasance na ba alƙibla baya kaya kamar an kare wuya kenan yace wa aratul khuruj sai yi nufi in fito cikin kabarin domin kabarin sai yana da zurfi ba irin namu ba ne nan kabarin kan gina shi mai zurfi sai ka shiga ciki sa'annan ka ciro abin da zaka ciro yace fa iza ji qa'ilin fil qabri yaqul yake sai na joni mai faɗa a cikin kabari yana cewa ala tasalu anil mayyiti limaza huwila wajhuhu anil qibla Eh, ba za ka yi tambaya game da wannan mamaci ba don me aka juyar da fuska shi daga al’ibla ba cikin kabari fai ji ana magana ga shi cikin dare ba kowa yake ƙultu lima za huwila kaga cikin tsoro sai ce don me aka juya shi ƙale ke la'annahu kana mustafiyan bi salati domin ya kasance mustafifan bi salati yana wargi da sha'anin sallah fa haza jaza'u mislihi kuma wannan shine sakamako na iri ne sadda kowa ke dibi alqibla yana sallah shi kun ga bai dibi alqibla ko wani yake da sallah don shi na Allah ya mishi wanga sakamako yake duk da haka dai ban sana'a ta tonon kabari ba yake sun mana bashtu kabaran akara sa'an nan na tona wani kabari na daban fara'aitu sahibahu qad huwila zira. ina tona sai na ga mabuci wannan kabarin mamacin da ke cikin ƙabarin, an juyar da halitta shi an mayar da shi ya koma ne ya koma alade kuma waƙat shudda bis salasil yake kuma an tsutsurce shi da sarkoki wal aganal, da kuma ƙunma fi unuki a cikin wuya ne an sa kukumma wasu maruruwa ne cikin wuya ne sannan an sa sarkoki an ɗarme shi ga ƙasa ya ce fasiftun min hussein ji tsoro gari shi wa a rattu an a ne nufin in fita daga cikin ƙabarin. fai za da ƙa'ilin ya ƙulu latas alu an amalihi wale ma za yi azabu ya ce eh, ba za ka yi tambaya game da aiki wannan bawan allah ba dan me ake nake wannan azabar ba yake fa qultu limaza cikin tsoro sai nace dan me aka yi mishi haka fa qala yake kana yashrabu al-khamra ya zamo yana shan giya wa mata min gari taubatin har ya mutu bai tuba ba yana shan giya kuma ka ɗauka mai shan wiwi shi ma fa haka za a yi mishi mai shan benelin ko totulin shi ma haka za a yi mishi mai shan duk wani abu da ake sha a yi maye wani saboda lalacewa fa wai zai je ga kwata wannan guta ya tono can ƙasa ya ɗebo can inda dallakin nan yake wai shi ne zai sha ya bugu saboda tsananin lalacewa wani bula yake sha ko wani har a shana yake ci wani kuma fetur yake shaƙa wani kuma sholi shoko duka waɗannan giyoyi ne wani suku ya aka kira abin ko wani kuma a horci ƙasa yake farta koko yake duk da haka nan dai ban daddara ba sun na bashtu kabran akara sannan wani dare na koma na toni wani ƙabari na daban fawajattu sahibahu sai ni samu ma'abuki wannan kabarin da fil ardi ce an ɗaɗɗaure shi ga ƙasa fil da a cikin turakumin nare na wuta wa ukhrija lisanuhu min ƙafahu sannan an fitar da harshe ne ta ƙeya ce an huda ƙeya ce an jawo harshe ya fito ta ƙeya na haula wala ta illa billah ka ta faga shi cikin dare cikin a tsakiyar makabarta ba kowa ko saukin ɗan adam babu gashi yana tunan ƙabari. ya shiga cikin ƙabarin ga baki ɗaya. yana tunan ƙabari. sannan ya tarar da irin wannan mugun abin yace fa hifti sai na ji tsoro wara ja'atu na fito wara ja'atu na yo baya wa aradtu al na nufin in fita yake fa tu sai aka kira ni cikin kabari sauti ina ji ban ga mai magana ba ala tasal an an halihi sai ba za ka yi tambaya game da halin shi ba lima zabtuliya don me aka jarfe shi da wannan bala'in ba yake fakultu sai dace lima za don me aka jarabce shi da wannan faƙala sai shi mai faɗan ya ce kana la ta harrazu min albauli ya kasance bai kiyayewa bai kame jiki ne daga boli zai tsaya ta boli bolin na ta zubuwa ga jiki ne da je yana shayar da boli-boli na ta zubu yana bugun ƙasa yana dawo mishi ko kuma ya wakana na hadisa yana ɗaukar gulma bainan nasi tsakanin mutane kuma fa haza da za'u musulhi wannan shine sakamakon iri ne wannan shine sakamakon duk wanda yake aikata irin wannan aikin yana wasa da bauli sa'annan daɗin daɗawa kuma yana yawo da gulma kun ga an hidda halshe ta ƙiyafe ko? ya ce sun mana barci ƙabran ya ce daga ƙarshe ne sai na tona wani ƙabari fara aiki sai na ga wannan ƙabarin ƙadu wasi'a alamaddil basari ya ce ƙabari an ƙara mai faɗi an ƙara mai girma ya koma wani irin wata irin fada ya na ɗaga iya dubi na girman wannan fadar an maishe shi wani babban wuri wafihi fihi nurun sati'un ciki ne ku ga haske na wanda yake ta walwalniya wal mayyitu na'imun shi ku ga mamacin yana kwance yana bacci kamar yoyon mutu wal mayyitu na'imun ala tabirihi sannan gashi bisa gado na alfarma wa qad ushrika nuru haske ne fa an haska shi ko'ina wa alaihi siyabun hasana yana da tufafi masu kyau yake fa aka zanyi min huhaibatun sai haiba ta kama ni gare shi faratul na yi nufin in fita faqila li ala tasal an halihi limaza ukrima bi hadhihi alkarama sai mai kira ya kira ni a cikin kabari yace eh ba za ka yi tambaya game da halin wannan mutumin ba shin dan me aka girmama shi da wannan karamar yake sai na tambaya limaza dan me aka yi mishi haka fakila liji aka ce mini innahu kana shabban tsa'ian ya kasance saurayi mai da'a nasha'a fi da'atin lahi azza wa jalla wa ibadatihi wanda yake ya tashi cikin da'ar Allah da ibada ce ka ganin maimakin saurayi ya tashi cikin shaye-shaye ko hanya ana shaye-shaye kuma a yi ibadar Allah kaga wanda ya tashi cikin shaye-shaye duk wani nau'i na zage-zage ya iya ko sannan kwaci ya iya sannan datsa-datsa da adduna da makamantansa duka ya iya duk aikin ta'addanci ya iya to shi wannan saurayin wanda cikin kabarin shi ga haske ga shi kwance bisa ga wani gado na alfarma cikin wata irin fada mai girma wadda iya ganin ta iya girman wannan fadar wuri mai sanyi to gashi an ce mishi wannan saurayin ya tashi ne cikin da'ar Allah da kuma ibadar Allah don shi ne Allah ya karrama shi da ya mishi haka kuma kamar wani mai tunon kabari da ta yana tonon kabari yana buɗe kabari haka sai iske mutum zaune cikin kabari alamar ni'ima duka ta tabbatu ga wannan mutumin yana rungume da alkur'ani yana karatu ya ce sai ya ɗaga kai ya dibe ni ya ce a ƙamata sa'a ya ce sai sa'a ta tsayu ne in fito ya ce la ya ce ba ta tsayu ba ce to ruddin labina ya ce to mai da ruddin labina mai da bulo ka rufi inda ka buɗa kala Abdulmalik sai wannan basara ke yace inna fi zalika la ibratan lil asil yace lalle cikin wannan labarin naka ya kai dan uwa akwai abin lura ga masu sabu wa busharatan li tsayin da ko bushara ga masu wa Allah da'a daga kaga a ce shan giya da shan maye ba alkhairi bane ga bawa ko da haka 'yan uwa sai a yi ƙoƙari a bari musamman samari waɗanda su aka jarabta da wannan aikin wannan zamani. yau shaye-shayen ya zame ko'ina ya zama ruwan dare wani sos yake cewa shekara ta 2018 an lissafa an ga cewa giyar da aka sayar a duniya ta fi imanin giyar dala tiriliyan daya 100 trillion dollars kaga in ka canza da canjin black market na dila na Najeriya zai tashi wuraren 730 trillion naira wanda in ka raba ga budget na Najeriya ka ce za ka ɗauki trillion 25 ka yi budget na Najeriya to zai iya muna budget na sama ga shekara 30 kudin giyar da aka shakuro shekara ta 2018 to na ga yanzu ta 2022 da ta ƙari tunda abin sama-sama yake yi sannan a wannan shekarar an samu mashaya giya daga cikin mutane sun zarce mutum biliyan biyu da miliyan 400 2.4 biliyan individuals suna shan giya wanda kun ga abin ya ɓaci kusan 1.4 biliyan maza ne 1 biliyan ko mata su ne ke shan giya banda fa kwayoyi giya wannan ma alcohol kuro wannan wadda ake sha wannan liko da kuma wine da sida da makamantansa su ne fa ake magana idan ka ɗauka ma har da miyagun kwayoyi to gina sai ya kai biliyan hudu ko biyar ma za ka tsalla ne daga cikin mutane ba su shan giya shi yasa bala'i yayi yawa cikin mutane ko cin abin da Allah ya hana ki ke kawo bala'i za mu zo mu ji Allah ya hana cin naman dabbobin dawa ko irin su zaki irin su damisa irin su kyarkeci da makamantansu su alade aka ce za a ci ko to an ci naman dawa to sai ga shi bincike ya nuna waɗannan naman dawa suna da wani hormones cikin jikinsu waɗanda waɗannan hormones ɗin su suke ba su ƙarihin gwiwa ya zan ba su jin tausai su kama dabba su taushe ta kai kanka ko an samu fim da naman daji wani bai ko iya kallo ko kaga ya kama wata akuya ko wata barewa ko wata karamar dabba ya makare ta yana cin namanta akwai ma waɗanda ake kira itin alive za ka ga suna cin naman dabba tana da rai ko ba haka yake ba so me ke ba su wannan damar kai ya zan baka iyawa saboda baka da wannan hormone so wannan hormone yana nan cikin naman su idan ka ɗiba ka ci zai shiga cikin jikinka kai ma zai maka irin wannan aikin sai ka kama ɗan uwanka ka mirɗe ka kashe shi yasa yanzu kashe kashe yawa ko ganan duniya ta shiga cikin yanayi na kisan kai wanda bata taɓa shiga ba da rashin tausayi wanda ba ta taɓa shiga ba inda ɗan adam zai kama ɗan adam ya yanka ya rika cin nama mace fa aka samu ta nan da ta haifa fa tana ɗiban nama tana ci ga jarirai na an haifa an zubar ga menene rashin tausayi da rashin imani to duka wannan yana daga cikin afka ma da Allah ya haramta don haka mu yi kokari duk abin da Allah ya hana mu ci yake mummuna abu ne mu gamsu kuma mu daina mu ce sami'ina wa ata'ana kada mu zama cikin masu cewa sami'ina wa asaina to kun ji dangi na duniya shine masu maye masu samaye ko wanda gobe in mun zo za mu ɗauki dangi na uku wanda za ka ji dabbobi su kuma da yawa da dangi na hudu su biri duka za ka ji menene hukuncin biri ya Allah so gobe da su za mu tashi bisa kansu za mu tashi da kuma dabbobi masu yawa su maciji ne su menene ga sunan waɗanda wasu da dama kana ganin halal ne amma kuma bisa ga gaskiya magana mafi kyau cewa ba halal bane sai dai ko ba a rasa malamai waɗanda ke iya fatawa su ce halal ne ko amma dai idan aka gaggana maganganun malaman aka ɗauko maganar annabi aka shimfiɗa aka tsaya aka duba kiryan-kiryan inda yi bincike mai kyau to za a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan cin naman su haram ne bai halatta a kisu ba ina fatar ubangiji Allah ya datar da mu akan sawaba Allah ya muna muwafaka a cikin dukkanin mu. Allah ya taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda masu tsayuwa kan wannan tafsir tun daga irin su mala aminu waɗanda sama ga shekaru nawa shekara ta fi goma sha biyar zuwa ishirin ma da su muke wannan aikin da sauran yan uwa waɗanda muke wannan aikin da su Allah ya saka musu da alkai akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan karatun su sawo ga gidajen rediyo da gidajen talabijin tun shekara ta 2007 da aka fara sawowa ga rediyo har yau babu shekarar da ba a sa ba kuma za ka tarar da akwai masu ɗaukar nauyi haka ma gidajen talabijin to muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su Allah ya biya su Allah ya ƙara ta arzikin su Allah ya ƙara ta arzikin su Allah ya a su albarka Allah ya gafarta ma magabata saurai uwa musulmi kuma masu halatta karatun da masu saurari ta kowace kafa ta midiya da sauran yan uwa musulmi da suke tafsirai wasu wurare da masu saurari wasu wurare duka muna roƙo ya Allah ka biya mana bukatocinmu Allah ka biya mana bukatocinmu Allah ka san abin da muka ɓoye cikin kirazanmu na bukata ya Allah ka biya mana shi ya Allah ka biya mana shi ya Allah ka biya mana shi ya Allah ka taimake mu ya Allah ka tsare mu akwai yan uwanmu da ake ta azabtarwa ana satan su ana cinikin su kamar dabbobi da waɗanda ake kashewa da makamantansu ya Allah ka san ba da ƙarfi ba da iko kai ke da ƙarfi kai ke da iko ya Allah kai mana mafita ya Allah kai mana mafita ya Allah ka kwato mana ƴan uwanmu Allah ka kwato mana ƴan uwanmu Allah ka dawo mana da su gida lafiya Allah ka dawo mana da su gida lafiya ya Allah ka isan muna ya Allah ka isan muna ya Allah kai muna tsayi kan wannan lamari Allah kai muna tsayi ya Allah kai muna gata Allah ka ba mu zaman lafiya cikin garuruwanmu da biranenmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu da zukatanmu da rayuwarmu ga baki da ya Allah mara lafiyarmu ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara ba su lafiya Allah ka ƙara ba su lafiya Allah ka ƙara ba su lafiya marigayenmu kuma Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu gobe kiyama da mu da su ya Allah ka tayar da mu muna makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karkashin al'arshi da kuma cikin aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبول عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب